muna cikin mota dama ba sai da mota ba halibi kawai suka kama dan dai Allah ya sa kwanan mu ne ke bai kare ba amma sun kashe mutum biyar ciki sun da za su dauke mu suka ce mani ina da mai ina da mai kudi ni ce musu a'a mijina na da kudi ni ce a'a abin da zamu ci ma sai ya je ya nemo shi ranar na gobe ma gobe zai same shi sadda Allah ya sa ma bai samu ba dai mu yakuri in bubuga in samu in ba yara to lamarin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yayin da 'yan ta'adda suke taccin karensu babu babbaka duk da cin galabar da ake yi a cikin wannan faifan bidiyo za ku je da aka naɗi muryar wata baiwa Allah da 'yan garkuwa da mutane 'yan fashin daji 'yan ta'adda suka yi garkuwa da ita tare da yarenta da kuma Iftila'i da jaraba da ta fuskanta a lokacin da take hannunsu bayan sun kama ta dai sun gallaza mata bakar azaba da kuma gudanar da dukkan wani abu da zai cutatar da ita suka kashe mata yare guda biyu har ma ta zamo ita take binnewa idan suka kashe a cikin wannan faifin bidiyo za ku ji da ta yi wannan bayani na lokacin da suka ɗauke su da kuma irin artaban da suka sha har zuwa ta fito fatar Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci da kuma dukkan abin da zalunci da ake fama da shi daga ɓangaren 'yan ta'adda. Allah Ubangiji ya ƙara taimaka ma jami'an tsaron Najeriya domin ganin cewa wannan abu cikin buwaya da iyawa ta Allah an kai ƙarshen shi. Ahmad M. Jalo, Mai Biredi TV, ku saurara domin da wannan al'amari ya kasance. ta ce dan Allah dan annabi ku yi haƙuri wallahi ba ni da mai kuɗi mijina kuma bai da su suka ce karya nake yi aka dauke mu aka tai da mu da yara uku suka kashe biyu suka bani da guda an ce za a kashe mu gari ya waye da kudu da kudai sai ba ta kai ta kawo da na daɗe hannunsu su ke sanya ni duk wanda ya mutu ke riyewa yaran ma ni na riye su kuma sannan ban da wannan bugu kullum su buge ni kuma ga wahala ina yi duk sannan kuma aka sa ni in ɗaura duk mazan da suke dakowa ni ke ɗaure su ni ke kwance su ni ke yi musu komi bayan nan wuririn ga bugu ga jiwa ga halbi da baka kwanan kina aure su wata shida da kwana biyar a wurin su hannun su ya aka suka kashe yaran ki ba mu bayani bugun su suke yi a buga a halba a taka tunda karamin ma wanda nake goyo sar da su da ya mutu an balle mashi kashin wuya da jiwa duci ne ne suka dauka suka jefa mashi kashin wuyan shi ya balle tun daga nan da ya kama kuka ya kama kuka ne ta rirriga ta rirriga ya kama kuka nan kuka daga nan da ya dada hecirar jihoji gari na wayewa da shi da ya uwar suna gaba na kwakwance ya rasu yana ta ma'anuwa rayuwar shi tana hita ta magajiyar shi na hita sai suka ce za su dauka su ba karnuka ni ce kuwa Allah kuwa girman Allah ku yi hakuri ku ba ni in ba ku rihewa in rihe da kaina aka je man kwashe aka ce in je in rihe anan masu hudu suka rasu da su da wasu maza da muka da muka je muka yi gina muka rihe su muka zo kuma ba ci ba sha dama kwana biyu ko ruwa ba mu sha ba duk muka yi wannan wahala irin nan muka rihe su muka rihe wannan maza duk wanda ya mutu sai su kwance namiji guda sai a ce mu tafi tare da ni da shi mu je mu rihe har mutum biyar mun rihe rana daya sannan kuma abinci ya sati ba su ba mu shi ba kamar ki yaran ki guda nawa aka kashe biyu ne da ahmed da maryam mm. to yanzu ya yanayin lafiya jikinki to gani nan dai wannan jiki na wannan kumfari sai hawa yake ta yi ba mahaifa ba ma sauki yake ba hawa kawai yake yi jikinki ya kumbura kenan eh ya yi kumburi karancin jini ma ke kare wani abu ne wanda in kika tana shi a zaman ki wurin wannan yan bindiga hankalin ki tashi a rasuwar yaran rana sai azabar da suka wamu da kuma zaman da ne da wannan yara in na tuna abin da suke ce mani ruwa za su sha ko abinci za su ci bani da shi rayuwata tana ɓaci har yanzu yunwa ta kashe wannan yara da bugu har yanzu rayuwata tana ɓaci akan wannan abin gada su wannan ce mani da suke abinci ruwa da na tana shi rayuwa ta ɓaci take yi ga bugu ga azaba a buge ni a buge su da sun ware kuka a kama jihon mu da gani su kowa jiwa suke yi tun da muna hannun su duk dan abin da ke gare ni da kayan ɗaki na ni ban sani ba da kayan ɗaki na da duk abin da gare ni da dangi da ko da mijina ya yi bara ya yi baɗaɗi an halada an ba su ban ma sani ba sati shidda amma ba sai domu ba da ba da kudin sai dai muka gudu ta suka kashe mu ma za su sai dai muka gudu to amma aka ta aka kika gudu da daddare wannan karfe sha biyu ta wuce na dare muka biyo hanya kwanan mu uku muna zarran ba dajin zamfara har Allah ya sa na zo hannun mutane me kike so ki ga an miki a taimaka a kai ni a tallafa mani a kai asibiti a kula da lafiyata da yanzu ina da buƙatar taimako a kai asibiti da abincin da za ci